العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na talata 25 ga watan rabi'in nisani a shekara ta 1440 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya a shekara ta 2019 miladiya in ba a manta ba muna karatu cikin sura mai albarka suratul ahqab inda muka tike da ƙarshen aya ta goma sha biyu a yau za mu tashi farkon aya ta goma sha uku fadin Allah madaukakin sarki innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin surar me Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء Allah maɗaukakin sarki الله مدوكين سركي يتي إن الذين قالوا lallai waɗanda suka ce mu مو أبنجد مشيني Allah. ma'ana suka ki bautar dukkan wani abin bauta wanda ake bautawa koma bayan ubangiji suka furta haka da bakinsu kuma suka tsare ma'anar hakan a cikin zuciyarsu domin ba kawai ka ce Allah shi Ubangijin ubangijinka da baki kadai ba a'a dole bayan ka faɗa da baki kuma sai ka kudirce ma'ana a zuci sannan kuma sai ka aiwatar da ita bisa ga gabbai Shi ne ma'anar istiqama ɗin. Kalu rabbun Allah sun istaqamu sun ce ubangijinmu ne Allah kuma suka tsayu akan haka malai ce istaqamu a suka tsayu akan yi wa Allah ɗa'a ubangiji ya ce irin waɗannan fala khawfun alaihim babu wani tsoro a tattare da su walahum ya yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba babu tsoro a tattare da su a yayin mutuwarsu babu bakin ciki a lokacin da za su tafi lahira duk abin da zai faru na firgici da tashin hankali tun daga kan tashin alkiyama ko tun daga karɓar rai har zuwa shiga aljanna su wannan bai shafe su ba ba zai shafe su ba وهم من فزع يومئذ آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة معنى دي باسو دا فيكي باسو da razani, game da karɓar rai game da kwanciyar ƙabari, game da busa ƙaho a tashi game da karɓar littafi game da ƙetare su raɗi har izuwa ga shiga aljanna sannan walahum yahzanuna kuma ba za su yi baƙin cikin rabuwa da duniya ba duk mutumin da zai je inda bai sani ba to akwai tsoro tare da shi duk mutumin da zai rabu da wani abin da ya saba da shi to akwai bakin ciki tare da shi to amma su za su je inda ba su san kowa ba amma kuma tare da haka ba su da tsoro irin na bakunci domin za su je lahira ubangiji maɗaukakin sarki zai karɓi bakuncinsu da haka za su zama tamkar ya 'yan gari a can babu firgici ko tsoro a tare da su irin yadda akan samu ga bako idan ya je inda bai san kowa ba ba a san shi ba to sannan duk abin da za su bari a duniya na 'ya'ya da dukiya da 'yan uwa ba za su yi bakin cikin rabuwa da su ba domin Allah zai maye musu gurbin su a can da dukkanin wani abin da suke da bukata wanda zai kwantar musu da hankali domin idan mutum zai rabu da 'yan uwansa to yana cikin bakin ciki haka in zai rabu da abin da ya mallaka yana daga cikin abin da ke damunsa shine takaici da bakin cikin rabuwa da abin da ya saba da shi mana dai wannan yana nuna mana cewa imani da Allah yana amintar da mutum dangane da abin da yake tunkara na rayuwar lahira sannan kuma yana kwantar masa da hankali dangane da abin da zai rasa a nan duniya wannan aya ta yi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa tahzanu wa abshiru bil allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم an gane ko mana Allah faɗaɗa zancen a can cikin suratu fussilat sama da yadda ya kawo shi a nan cikin suratul ahqaf innal ladhina qalu rabbuna allah waɗanda suka ce ubangijinmu shine allah thumma istaqamu sannan suka tsayu a kan abin da suka faɗa na imani da ɗa'a ga allah din tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku ke sauka a gare su a yayin mutuwarsu su ne musu albishir suna kwantar musu da hankali suna Allah ta khafu wala tahzanu kar ku tsorata kar ku bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albishirunku da aljannan nan da aka yi muku alkawari tana nan tana jiran ku nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya dama mu ne muka kasance tare da ku a rayuwar duniya domin mala'iku suna tare da kowa daga cikin mu koda baya ganin su wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bala wa rusuluna ladayhim yaktubun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah daka malaiku suna tare da kowa ko ka sani ko baka sani ba daka haka malaikun nan da suka kasance tare da su su za su rinka kwantar musu da hankali nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya daman mu muka kasance tare da ku a rayuwar duniya wa fil akhirah kuma za mu ci gaba da kasancewa ma tare da ku a lahira walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da zuciyarku take sha'awa za ku samu domin duk abin da dan aljanna yake so Allah zai bashi walakum fiha ma tad'un duk abin da kuka roƙa za a baku domin duk addu'ar dan aljanna karbabbiya ce nuzulan min gafurin rahim wannan sauka ce ta musamman daga mai gafara mai jin kai shine Allah to da haka wannan shine ƙarin bayani wanda ita wannan ayar bata kunsa ba wacce waccan ayar ta faɗaɗa mala'iku za su zo su za su yi albishir ɗin su za su ce la khawfun alaihim wala lahum yahzanun alla takhafu wala tahzanu kuma za su yi musu albishir wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun hadisi ya tabbatin sahih muslim wani daga cikin sahabbai Sufyan ibn Abdullah al-Muzani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak gaya min wata magana shakundum a musulunci wacce ta kunshi dukkanin wani alheri bayan kai kuma ba zan sake tambayar wani irin ta ba in ma na tambaya bai isa ya bani wata amsa sama da taka ba sai manzo Allah ya ce qul amantu billahi thumma istaqim ka ce ka yi imani da Allah kuma ka tsayu akan abin da ka faɗa dukkan wanda ya ce ya yi imani da Allah kuma ya tsayu akan abin da ya faɗa to wannan shine sakamako kuma shine makoma sannan wannan ayar ta nuna mana cewa ashe ba wai ka ce na yi imani da Allah ba a'a ka tsaya akan abin da ka faɗa ɗin da yawa daga cikin mutane suna cewa sun yi imani da Allah amma ƙarya suke yi da baki kawai suka faɗa zuciyarsu bata kudurci abin da suka faɗa ba kuma gabansu ba sa aiki da su to irin waɗannan ba su ake nufi a nan ba domin Allah ya ce wa minan nasi man kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una ko wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim maradun فزادهم الله Alimun ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كو بما كانوا Da ka فدر cewa nayi imani da Allah da baki bai wadatar ba bai isar ba har sai na san me nake faɗa din me sharuɗan abin da nake faɗa shi na cika me abubuwan da suke rusa abin da na faɗa shi na kiyaye ba su rusa min ba menene dukkanin wata ɗawainiya da wannan kalma da na faɗa ta ƙunsa na ɗauki ɗawainiyar menene dukkan abin da wannan kalma take umarni da shi shin na bi umarnin menene dukkan abin da wannan kalma take hani gabaran aiwatar da shi na nisanta to sannan ne kalmar amantu billahi za ta yi aiki da aka kai ta zikirin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amma in iya bakin ka ne kadai aikin banza kake yi domin fir'auna ma ya faɗi la ilaha illallah cikakkiya amma ba ta yi masa amfani ba saboda ƙarya ya faɗa da baki amma zuciyarsa ba ta ƙudurci haka ba ko faɗa da baki a lokacin da lokacin faɗai ya riga ya ƙuri hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana sai da ya ga uwar bari ya fara dalmiya a cikin ruwa sannan ya ce na yi imani babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi yana nufin allah kuma take wa kansa rijista ya ce wa ana ni ma musulmi ne da ku an yi an yi yaki sai allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin yanzu kuma bayan da kayi ta abin da kaga dama kana cikin mabarnata an yi ta baka dama an yi ta tallata ma kaki sai da lokacin ya kure yasa Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalikal kafirun da dai imaninsu ba zai musu amfani ba in ba su yi ba sai da suka ga azaba wannan ku tsarin Allah ne cikin dukkan bayin da suka shuɗe duk wanda ya ki imani a lokacin da aka ce ya yi sai da ya ga uwar bari sai da azaba ta tunkaro shi to Allah ya ce ba ma karɓa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر qala inni tubtu al an الآن ladina yamutuna hum كفار أولئك atadna lahum azaban alima. hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun ubangiji madaukakin sarki yace fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika irin waɗanda suka sifantu da waccan sifa da aka ambata na faɗin ubangijinmu shine Allah da tsayuwa akan hakan ashabul jannati sune yan aljanna na fiha waɗanda za su mu a cikinta Allah ka samu cikin su da rahamarka jaza'an bima kanu ya'malun sakamako na abin da suka kasance suna aikatawa malai ce jaza'an mansubun alal masdari mansubi ne bisa ga masdari bi fi'lihi al muqaddaru da fi'ilinsa abin ƙaddarawa. ayyuji zauna jaza'an bima kanu ya'malun za a yi musu sakamako sakamako irin na abin da suka kasance suna aikata ba bi amalihimul hasan da aikinsu na kwarai a sakan ka su da kyakkyawan sakamako domin ka'idar Allah man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislahum la yuzamun liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna to da haka Allah zai musu sakamako na abin da suka kasance suna aikatawa wannan ayat tana daga cikin ayoyin da malaman ahlus sunna wal jama'a suke kafa hujja da su akan dukkanin abin da za a bawa mutum a lahira za a bashi ne gwargwadon aikinsa sakamakon aikinsa tare kuma da falalar ubangiji subhanahu wataala sabanin abin da zindikai sukan yi na kore tasirin aiki su ce cewa ko kana sallah ko kana kaza in baka bi wani su ba Allah ba zai baka lada ba sallar kan banza azumin kan banza wal iyazu billah kamar yadda suke faɗa shi yasa wasu sai ka tarar ba sa sallah saboda suna jin cewa wasu shehunnan su ko wasu waliyan su sun lamunce musu su tsula tsiyar su kuma Allah zai karbe su duk da haka wanda wannan kuskure ne babba duk wanda kaga Allah yayi wa kyakkyawan sakamako to shi ma yayi kyakkyawan aiki tare kuma da falala ubangiji subhanahu wataala kuma sannan a lokaci guda kai kuma ba za ka dogara da cewa aikinka ne zai ma ba aikinka ba zai ma ba amma kuma sai da aikin shi kuma Allah sai ya tallafa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa ɗayan ku aikinsa ba zai shigar da shi aljanna ba sai fa in Allah ya haɗa masa da falalarsa suka ce ko kai ya ce ko ni to amma annabi bai ce ai kar ai aikin ba domin Allah ne da kansa ya ce wa kuli imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إني عامل kowa ya aiki to da haka Allah subhanahu wataala yana ba wa bayi sakamako gwargwadon ayyukansu kuma da falalarsa domin shi kansa aikin ma ka yi ai falalar Allah ce da haka kaga falalar Allah tana nan sannan kuma aiki yana nan shi ma a matsayinsa amma ka ce babu aiki kawai dan a sha falala ne kai to in haka ne ai ba wanda zai shiga wuta kowa ma sai ya jira falalar waye baya son ya ci banza waye baya son ya ci bagas amma ka'idar Allah ba haka take ba ka yi aiki shi kuma sai ya taimaka maka kamar ɗalibi ne a makaranta ya ƙi jarabawa kuma ya ce a bashi kyautar bonus mark ai ba a ba da bonus sai ga wanda ya jarabawar makin bai kai ba sai a tallafa mai sai ya wuce amma kai kwata-kwata baka zauna exam ba ya za a taimake ka ake ka kayar da kanka da kanka da ka jaza'an bi ma kanu ya'malun sakamakon ayyukansu an gane ko sai Allah ya ce mai ووصينا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله يتوى وصينا الإنسان من يوتن أدم وسيتي bala ya ce walamma zakar ta'ala imani billahi wahda bayan Allah ya ambaci ai imani da shi shi kadai wal istiqama fi ta'a kuma ya ambaci a tsayu wajen yi masa da'a zakara min huquqil insani alal insan sai kuma ya koma ambatan haƙƙin mutum akan mutum min ha daga ciki birrul walidaini bin iyaye guda biyu ma'ana in muka kalli wannan ayar da kyau da wacce ta gabace ta sun yi kama da da yawa daga cikin ayoyi waɗanda Allah yakan ambaci haƙƙinsa sai kuma ya ambaci haƙƙin iyaye sai dai a wani lokaci sai ka samu a cikin aya ɗaya a wani lokaci kuma sai ka samu a cikin ayoyi makwabtan juna ta farkon ta faɗi tauhidi ta biyu kuma sai ta ambaci haƙƙin iyaye ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa iza mi saƙa bani isra'ila la ta'buduna na illallaha wa bilwalidain walidayni ihsanan kaga aya ɗaya ce an yi magana tauhidi sai kuma magana bin iyaye sannan Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan kaga nan ma aya ɗaya ce an yi maganar tauhidi an yi maganar bin iyaye qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan nan ma haka ne wa qada rabbuka alla abdu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan nan ma kaga a cikin aya ɗaya ne amma a cikin suratul luqman wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayyi la tushrik billah inna shirka la zulmun azim aya ce guda sannan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir kaga nan ayoyi guda biyu ne daya daban daya daban makotan juna to irin su ne kuma anan can da farko Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzal fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun kaga aya ce wa wassaynal insana biwalidayhi husna ko ihsana to da dai malamai suka ce sau da dama Allah subhanahu wataala yakan yi irin wannan salo da tsari na ya faɗi sa sai kuma ya biya da haƙƙin iyaye haƙƙin Allah shine mafi girman haƙƙi akan bawa ba wani haƙƙin da ya fi shi haƙƙin Allah kuma shine kadai tashi da bauta kar ka sanya masa kishiya ya tabbata cikin hadisin Mu'az wata rana manzo Allah ya goya shi akan doki ko jaki ko dai wani abin hawa sai ya ce da shi ya Mu'az Mu'az ya ce labbaika wa sa'adaik annabi ya kira Mu'az Mu'az ya ce amsawarka da arzikinka bayan arziki ya ma'aikin Allah sai ya ce atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san me haƙƙin Allah akan bayi me kuma haƙƙin bayi akan Allah sai ma'azu ya ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa suka sani sai manzo Allah ya ce da shi haqqullahi alal ibadi Allah yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi kada su yi masa shirka kada su hada shi da kowa to kaga wannan shine abin da waɗannan ayoyi a farko farko suke ambatawa to in ka cire haƙƙin Allah akan bayi wanda sau da dama malamai suka ce in ka ji an ce haƙƙin Allah ba faɗi na manzan Allah ba to an shigar da na Allah ne cikin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kenan sai mu ce bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah wane kuma haƙƙi ya fi girma akan bil'adama shine haƙƙin iyayenka to shine sau da dama idan Allah ya faɗa maka wancan sai biyo maka da wannan wasainal insani mun wa ɗan adam wasiya biwalidaihi cewa ya bi iyayensa ihsanan ya kyautata musu matukar kyautatawa ai bi an yi husina ilaihi ma ihsanan ya kyautata musu matukar kyautatawa iya karshen iyawarsa Bale ya ce wa fi qira'a ya zo a wata qira'a qira'ar imamu nafi madani madani husnan a madadin ihsanan da kalmar husnan da kalmar ihsanan duk masdari ne husnan masdari ne na yi yuhsinu husnan ko hasuna ya hasunu husnan amma ihsanin mazdari ne na ahsana yuhsinu ihsanan abinda ake nufi dai Allah yana so mu kyautatawa iyayenmu kololuwar kyautatawa domin amfanin kawo mazdarin liya dulla alal mubalagati malai ce ai amarna amarnahu mun umarci dan adam an yi husina ilaihi ma ya kyautatawa iyayensa su biyu malai ce fa nusiba ihsanan sai aka yi wa kalmar ihsani din nasaba alal masdari a matsayin masdari bi fi'ilihi muqaddar da fi'ili abin kaddarawa wa mislihu husnan misalin sa haka kalmar husnan din take ma'ana ko ka ce husnan ko ka ce ihsanan duk sakon ɗaya ne mala yace wa ullil wasiya bi qawlihi gaba kuma Allah madaukakin sarki zai fashe baƙin dalilin da hikimar da yasa yi wa dan adam wannan wasici cewa ya kyautata wa iyayensa malamai suka ce kalmar kyautata wa iyaye kalma ce wacce take a dunkule fashin bakinta ya danganci al'ada da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sauran hadisai da annabi ya bayanin yadda za a yi wa iyaye su suke fayyace ma'anar kyautata iyaye wanda yana daga cikin kyautatawa iyaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kyautatawa dukkan wani dangi nasu inna min abarril birri silatul waladi ahla wuddi abihi yana daga cikin nagarta da biyayya ga iyaye mutum ya rinka sada zumuncin dangin iyayensa abokansu dukkanin wani wanda ka san masoyi ne na babanka to ka kyautata masa da ran babanka da bayan ransa wannan yana daga cikin biyayya ga babanka an gane ko to haka nan yana daga cikin kyautatawa iyaye yi musu da'a cikin dukkanin abin da Allah madaukakin sarki bai hana ba sawa'an wannan abu al'ada ta zo da shi sawa'an wannan abu su suke so kai musu ko da ba a yi a garin ku in dai bai saba wa Allah ba to dole kai musu matukar zaka iya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mana cewa iyaye su suka fi cancanta a fi kyautatawa kuma a zauna lafiya da su sama da kowane dan adam a duniya wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah ayyun nasu ya haƙo bi husni sahabati waye cikin mutane fi cancanta in zaman lafiya kuma in kyautata masa a duniya manzon Allah ya ce ummak ummak ummak thumma abak thumma adanaka adanak yace da shi mahaifiyarka mahaifiyarka sau uku sannan yace mahaifinka sannan kuma sauran danginka makusanta kuma manzo Allah yace alwalidu awsatu abwabil jannah mahaifi shi yake tsaye a tsakiyar kofar ka ta shiga aljanna in ka bi shi ya kauce ma ka shiga in ka ki ka bi shi kuma ya tsaya ya hana ka shiga a wani hadisi manzo Allah ya ce ridallahi fi ridal walidain wa sukhudullahi fi sukhudil walidain yaddar Allah tana cikin yaddar iyaye biyu fushin Allah yana cikin fushin iyaye biyu ma'ana mutumin da iyayensa suke fushi da shi to Allah ma yana fushi da shi mutumin da iyayensa suke farin ciki da shi to Allah ma yana farin ciki da shi da haka dai kyautata wa iyaye abu ne wanda yake mai matuƙar girma haƙƙi ne wanda Allah subhanahu wataala ya dora wa kowane ɗan adam duk matsayinka a rayuwa baka fi ƙarfin ka bi iyayenka ba inda akwai wani dan adam da yake fin karfin yabi iyaye to annabawa ne saboda darajar da Allah ya musu domin duk annabi a wajen Allah ya fi mahaifinsa wanda ba annabi ba daraja to amma duk da haka sai a ce ya dawo kuma ya bi mahaifin nasa wanda bai kai shi darajar ba a wajen Allah domin da bin Allah ne kuma za ka samu darajar a wajen Allah din yasa annabi Yahaya Allah maɗaukin sarki ya ce wa barran walidaihi walam lam yakun jabbaran asiyan mun masa wasici da ya bi iyayensa kuma ya kasance ɗa ne ba mai taurin kai ba ba kuma mai sako ba annabi isa Allah ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan ubangiji ya hore ni da in mahaifiyata in ja isa alaihi salam ya ce walam ya ja'alni jabbaran asiyan da ɗaya Allah bai sanya ni in zama ɗa mai taurin kai sannan kuma shaƙiyan marasin arziki ba da haka malamai suka ce yana daga cikin abin da ke haifawa da mutum tsiya da koma baya a rayuwa kai ta nema ka kasa samu kaga duk abokan neman ka sun fi ka samu saboda kai baka bin iyayenka amma matukar kana son albarka a rayuwarka to ka bi iyayenka duk abin da ka sa gaba sai Allah ya hore ma sai kaga kana ta samun ci gaba sai kaga kana ta samu sai kaga kana ta samun ɗaukaka kana ta samun farin ciki sabanin haka kuma yana haifar maka da koma baya yana haifar maka da nakasu a cikin rayuwa to sannan a da aka ce bi walidaihi iyaye biyu malamai suka ce tare da cewa iyaye ladan su eh, haƙƙin da suke da shi akan ɗa ba daidai da daidai ba ne amma dai Allah yakan haɗe ya ce duka biyun a musu biyayya amma in zaka nemi fassarar to ya zan kasa musu biyayyar hamsin hamsin a'a amsa shine mahaifiya ta fi haƙƙi sama da mahaifi kamar yadda muka kawo wancan hadisi manzo Allah sai da yace wani sahabi kabu mahaifi mahaifiyarka sau uku sannan yace da ka baban babanka sau daya malamai suka ce abinda ake nufi ta fuskar kyautayi taimako agaji to wannan uwa ta fi bukata sama da uba saboda ko ba komai shi uba namiji ne shi ma yana da karfin ya fita ya nema ita ko uwa mace ce tana zaune a gida sannan idan ka koma baya ka kalli ɗawainiyar da aka yi wa har ya zama mutum sai ka tarar ta uwa ta fi ta uba tare da cewa uba yana ɗawainiya ta kuɗi amma uwa za ta yi ta kuɗin kuma za ta yi ta rayuwarta uwa nawa ta mutu a wajen haihuwar ɗa da yawa uwa nawa ta game da cuta a wajen haihuwar ɗa da yawa amma da wuya ka samu mijin da za a ce matarsa ta haihu ya mutu don haihuwar ko ba haka ba ko ka ji an ce an masa operation saboda matarsa za ta haihu a sai dai ita aka yi mata operation shi ya biya kuɗi ko da haka shi yasa ibnu kasir ya ce hidimar uwa ta ɗari ta uba domin hidimar uwa a ciki akwai salwantar rayuwa amma uba hidimarsa bata kai haka ba wannan yasa shari'a ta ce a fi kulawa da ita sama da yadda za a kula da shi a fi taimaka mata sama da yadda za a taimaka masa an tambayi manza Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabu ila Allah wani aiki Allah ya fi so qala as-salatu ala waqtiha yace sallah akan lokacin ta thumma birrul walidai sai kuma bin iyaye guda biyu da haka da a ce iyayenka za su sa ka kai wani abu wannan abin ya zamo cewa ya ci karo da lokacin sallah to sai ka ba su haƙuri ka je kai sallah amma da ka idar da sallah to kuma baka da wani hanzari sai ka zo ka yi abin da iyayenka suke so wata ranar annabi zai fita jihadi wani sahabi ya zo ya ce ni ma a sani cikin sojoji in fita jihadi manzo Allah ya ce a hayyun walidak iyayenka suna nan su biyun da rai ya ce eh sai annabi ya ce irje fa fihi ma fa jahid ko ma gida ka je kai jihadin rabuwa da iyayenka lafiya rabuwa da iyaye lafiya shi ma ba karamin jihadi bane ba da haka dukkan wanda kaga ya fito waje yana ta wani jihadi a waje kuma yana ya bar iyayensa a gida to ya sani wannan jihadin nasa a wajen Allah ba karbabbe bane jihadin a kyautata wa iyaye ya fi komai jihadin a yi wa iyaye biyayya ya fi komai jihadin abu iyaye in banda bin Allah ba abin da ya fi shi a duniya to da haka dai Allah ya ce hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha abin da yasa muka ce da dan adam ya kyautata wa iyayensa saboda uwarsa ta dauki cikin sa kurhan tilas ko ba ta so wa wada'athu kuma ta haife shi kurhan nan ma kuma cikin wahala an gane ko anan an ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan a suratu lukman hamalatu ummuhu wahanan ala wahan wasu malaman suka ce da kurhan da wahanan duk ɗaya ne wahanan rauni ala wahanin akan rauni mana ita uwa a matsayinta na mace daman tana da rauni irin nata na mace to sannan kuma nauyin ciki ya zo ya sake hawanta kaga rauni ya ƙara rauni domin za ka ga sau da dama duk kuzarin mace duk ƙoƙarinta duk kazar-kazar ɗinta in tana da ciki sai ta yi mai sai ta yi nauyi zama da ƙyar tashi da ƙyar wani abin da take iyawa in ba ta da ciki yanzu da cikin ba za ta iya ba an gane ko to kaga ga raunin halittar ta na mace ga kuma raunin ciki da ya zo ya sake hawa kanta waɗansu malaman suka ce akwai bambanci tsakanin wahanan ala wahanin da kuma kurhan wa wada'atu kurha kurhan ta ɗauki cikin da wahala wa wada'atu kuma za ta sauke shi kurhan nan ma da wahala ta yaya ta ɗau ciki da wahala suka ce abin nufi da ciki ya shiga jikin mace to ta game da wahala wahalar tashin zuciya wahalar rashin bacci wahalar ƙwarnafi wahalar kaza wahalar kaza wahalar kaza to sannan in an zo haihuwa nan ma ga wahalar nakuda domin ciki ba kamar shan ruwa ba ne a sha lafiya kuma a tofar da yawu ko makamancin haka cikin sauki ba haka ba ne ba shi ciki yana da ɗawainiyoyinsa sannan kuma idan an zo rabuwa da shi akwai wahala da take nunnunkuwa a irin wannan lokaci malai ce bi dammil kafi wa a bi fatiha kalmar kurhan an karanta ta da yi wa kafin ɗin damma kuma an karanta da yi mata fataha ko ka ce kurhan ko ka ce karhan waɗanda suka karanta husnan su suke karantawa karhan imamu nafi ya karanta hamalat wa wasainal insani biwalidaihi husnan hamalatu ummuhu karhan wa wada'atu karha amma imamu nafi imam asim ibn abi najud al-kufi da wanda suke tare da shi sun karanta hamalatu kurhan wa wada'atu kurha sannan kuma sun karanta biwalidaihi ihsanan to haka nan kalmar kurhan da karhan wasu malamai sun ce akwai bambanci tsakanin kurh da kuma karhan an gane ko suka ce kurhu abin da aka tilasta ma ba dan kana so ba amma karhu abin da ka ɗaukar wa kanka kuma yake baka wahala da haka wasu malaman suka ce in mun fassara da kurhu abin nufi shine sau da dama wasu iyayen lokacin da ciki yake shiga jikinsu ma ba so suke ba domin hakan tana faruwa wata uwar lokacin da cikin ya shiga jikinta ba ta so kila ta yi tashayen kwaye-kwaye kila ta je an sa mata roba kila kaza kila kaza amma da Allah ya kaddara sai cikin ya shiga sai da ya shiga kaga kurh sa mata akai to haka nan lokacin haihuwar yadda ba ta so shiga cikin ba haka ba za ta so haihuwar ba to amma abu ya riga ya zama amrun kadkudir ba ta da yadda ta iya to amma karhan wata uwar tana so cikin ya shiga amma dan tana so kuma hakan ba zai hana ta wahala ba domin shi ciki ko ki so ko kake so in ma da sanki ya shiga sai dai kin sha wahalarsa in ma ba da sanki ya shiga ba ma sai kin sha wahalarsa to da haka ubangiji subhanahu wataala yake faɗar wannan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran wa hamluhu da daukan ciki wa fisaluhu da yaye da min ar daga shan nono 30 shahran wata talatin ne ma'ana Allah madaukakin sarki yana nuna mana hikima da dalilin da yasa ya ce mu kyautata wa iyayenmu irin wahala da ɗawainiyar da suka da mu musamman kuma uwa ta ɗau ciki a wahalce ta haihu a wahalce wa hamluhu da ɗaukar cikin wa fisaluhu da yaye ɗan salasu na shaharan wata talatin ne ma'ana cikin wata talatin uwarka ta zauna tana cikin ɓacin rai da damuwa dan ka zo duniya dan ka rayu dan ka zama mutum to kaga wannan ko ko shakka babu in mutum yana da hankali ko ba a ce ya kyautata wa iyayensa ba wannan ya isa ya zame masa abin da zai ja hankalinsa zuwa ga ya kyautata musu mana da Allah bai ce ma mu kyautata wa iyayenmu ba kawai ne yadda suke da mu ya gaya mana to in muna da hankali kadai wannan ya isa mu gane cewa iyaye ba abin aulakantar bane ba sun haƙura da jin daɗin su don jin daɗin ka sun wahala don kai ka rayu sun gamu da tashin hankali don kai ka samu kwanciyar hankali to kaga wannan bai kamata ka zamo ka sakan ya musu da abin da yake na cutarwa ko na wulakantarwa ko kaskantarwa ba malai ce sittata ashurin aqallu muddatil hamli wata shida shine mafi karancin lokacin da mace take iya ɗaukar ciki ta haihu wal baqi sauran abin da ke biyo baya aktharu muddati rada shi kuma shine mafi yawan lokutan shayarwa abin da ake nufi da wannan shine idan aka ce da wata talatin ake ɗaukar ciki kuma a yayi. to malamai suka ce abin da ake nufi da wannan in za a yi lissafin dalla-dalla yana nuna mafi karancin lokacin da mace za ta iya haihuwa lami lafiya shine wata shida yanzu da a ce za a yi aure a kai amarya ɗakinta daga ranar da mijinta ya sadu da ita zuwa cikar wata shida cif sai ta haihu to wannan ɗan na wannan mijin ne domin wata shida tana yin ɗa amma ita ce mafi karanci. da za a ɗaura aure a kai amarya ɗakinta wata biyar da kwana goma ko da kwana ashirin kai koma da ashirin da biyar sai matar ta haihu to ka tabbatar da cewa wannan cikin ba na wannan auren ba ne kan ai auren aka samu cikin an fahimci wannan to amma ciki yana iya wuce wata shida yana iya kaiwa wata tara har ma da kwana tara kamar yadda ake faɗa yana ma iya wuce haka wani cikin zai iya kaiwa shekara biyu wani shekara uku wani shekara hudu ma ba a haife shi ba kai akwai matar da duk ciki sai ta yi shekara goma da shi take haihuwa da ka aksaru muddatil hamli la gayata laha amma aqalluha sittatu ashhurin mafi yawan lokacin da ciki ke ɗauka a jikin mace bai da iyaka ya danganta da halitta ko kuma rashin lafiya in ta samu an gane ko amma mafi karanci to wannan kuma shine wata shida da yawa za ka samu ana samun tsaigumi da cece ku ce musamman a tsakanin iyaye mata in aka yi aure mace ta haihu a wata shida sai ka ana gulma anya ku cikin nan ba dan gaban fatiha bane ba dan gaban fatiha bane in dai wata shida ne cif an fahimci wannan ko to yanzu kenan a cikin wata talatin in mun kwashe wata shida saura nawa saura 24 24 shine me shekara biyu shekara biyu to shekara biyu ita kuma ita ce kololuwar lokacin da za a shayar da ɗa shine Allah ya faɗa a cikin ayat suratul baqara wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a iyaye biyu su shayar da ƴaƴayensu shekara biyu cif da cif amma in sun ga damar cika lokutan shayarwar shi kuma lokacin shayarwa bai da mafi karanci amma yana da mafi yawa mana yau kika haifi ɗanki to ƙololuwar shayar da shi kada ya wuce shekara biyu shi ma shekara biyun abdullahi ɗan abu ce ya danganta da watannin da aka haife shi idan mace ta haifi ɗanta a wata shida yanzu cikin wata talatin saura nawa ashirin da hudu to shi ne za ta shayar da shi in tana so sai ta ya shayar da shi cikakkiyar shayarwa shekara biyu cif cif to amma da mace za ta haifi ɗanta a wata tara yanzu a cikin wata talatin an kwashe tara saura nawa ashirin da ɗaya to ƙololuwar shayar da ɗa shi ne wata ashirin da ɗaya a wannan lokacin to a nan ne za ka gane da yawa iyaye suna kuskure mace za ta haihu a wata tara ƙila ma da kwana tara amma kuma ta shayar da ɗanta nono har shekara biyu cif cif kafin ta yaye shi Ku kaga a nan ya sha expire tabbas a wannan nonon da ya sha akwai lokacin da nonon ya daina aiki wanda kuma likitoci na musulunci da na duniyanci sun tabbatar da cewa wannan irin hakan yana haifawa da 'ya'ya cututtuka yana haifawa da yaro cutar daƙiƙanci bilada ya zama balidi da kiki yi ta kokarin ya fahimta ya kasa fahimta saboda ya sha esaya nonon uwa kamar madarar gwangwani ce in ta lalace ka ba wa ɗanka sai ya kamu da cuta to haka nonon uwa da kake gani akwai lokacin da mutum ya sha shi ya wuce lokacin ya sha ɗin a madadin ya gina masa jiki a madadin ya haɓaka shi sai dai ya rusa masa jiki ya lalata masa wani abubuwan da suke jikinsa da aka wajibi ne ga dukkanin wanda aka yi wa haihuwa ya lura da wannan kwarai kuma ya fahimtar da uwar domin su sauke nauyin da Allah ya dora musu na cikakkiyar tarbiyya da Allah ya dora musu game da 'ya'yansu idan matarka ta haihu a wata shida to wata shida tana ɗa kar ai wani cece ku ce wata shida zai iya yiwa kai kai cikin naka ne tunda matarka ce dole ka karɓa sannan kuma daga wannan lokaci in kuna so ku shayar da yaron ku to za ku iya shayar da shi shekara biyu cif cif da cif cif shine wata 24 wanda in an hada da shi da shi zai ba mu wata 30 Abdullahi dan Abbas ya ce da haka za a rinka ragewa za a rinka ragewa matar da cikin ta yayi shekara daya sannan ta haihu to kaga a cikin wata 30 in ka kwashe wata shekara daya shine wata 12 saura wata 18 matar da cikin ta yayi shekara biyu sannan ta haife shi a cikin shekara a wata talatin in ka kwashe shekara biyu shine wata ashirin da hudu saura wata nawa shida to iya wata shida za ta shayar da ɗanta ya ce kai matar da ma cikinta ya wata talatin cif cif sannan ta haihu ya ce in ta haihu ba za ta ba ɗan nono ba domin Allah ya riga ya dunkule lokacin ya ce wa hamluhu wa fisaluhu to shi ya gama talatin ɗinsa a ciki bai zo duniya ba da aka in ya zo duniya sai dai a nema masa wata uwar ta shayar da shi ko a nema masa wani abinci amma ba dai nono ba an fahimci wannan ko da haka al-imam kasir dangane da wannan ayar yace wa qad Dilla, ko wa qad dalla ali radiyallahu anhu bi hadhihi al-aya ma'allati fi luqman sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya kafa hujja da wannan aya da makamanciyarta da take cikin suratul luqman ita ce faɗin Allah wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wali dai ilayya al-masir ko kaga wa fisaluhu fi amaini daidai take da haulaini kamilaini ta bakara duk tana magana ne akan shayarwa cip shekara biyu da haka sayyidina ali ya kafa hujja da wannan aya ala anna aqalla muddatin hamli sittatu ashurin mafi karancin kwanakin haihuwa a ciki sune wata shida yace wa huwa istinbatun qawiyyun wa sahihan kuma wannan baɗi ne mai karfi kuma ingantacce to sai ibnu kasir ya kawo wata kissa mai tsawo wanda muhammad Ibn yasar ya rawaito a zamanin sayyidina usman an samu wani miji an daura masa aure da mace wata shi da cif sai ta haihu sai ya ce ba ɗansa ba ne har a ƙarshe ya kai ƙararta wajen sayyidina Usman sayyidina Usman ya ce a zo da ita aka je aka ɗauko ta aka zo da ita to a lokacin sayyidina Ali baya fada Usman ya ce ka tabbatar da cewa ba cikin ka bane yace ba ciki na bane saboda wata shida yau cip cip da auren mu to sayyidina Usman bai fahimci wannan ayar ba da ka sai ce aje a ta kenan ta yi zina aka tafi aka je jefe ta an tafi jefe ta sai ga sayyidina Ali ya zo sai tar ana tattaunawa a majalisa yace me ya faru sai ake gaya masa ai wani miji ne ya kawo karan matarsa sun yi aure wata shida cif cif ta haihu yau ne cikar wata shida da haka a ƙarshe dai an tabbatar da cewa matan nan zina ta yi da haka tun da ta taɓa aure haƙƙinta shine a je a jefe ta sai sai na ce a'a ba zina ta yi ba cikinsa ne aiwata wata shida tana ɗa sai karanta waɗannan ayoyin ya haɗa sai Usmanu ya ce wallahi ban taɓa fahimta ba sai yanzu da ka faɗa sai aka ce to maza maza a je a taho da wannan matar kan aje kuma su kuma 'yan hizba sun jefe ta sun kashe ta madina ta yi ɗumi hankalin kowa ya tashi ba a ji daɗi ba ita matan lokacin da za ta baro gidanta ‘yan uwanta danginta suna ta mata faɗa suna ta ke ko a jikin kima domin ita da ƙarfin gwiwarta ta taho fada ta ce wallahi na san ban yi zina ba Allah zai kubutar da ni to amma Allah ya kaddara haka shine ajalinta a ƙarshe ya zama ita an kashe ta a ƙarshe mijin nata sai Allah ya jarabce shi da bala'i fuskarsa ta rinka maruru yana zubar da ruwa tun daga ranar da aka jefe matar shi ma sai da ya bi ta ya mutu da aka duk aka yadda da cewa wannan sakamako ne na wannan sharrin da ya mata da aka dai wannan aya tana nuna mana cewa mafi karancin ciki shine wata shida kamar yadda kuma mafi yawan lokacin shayarwa shine shekara biyu ubangiji madaukakin sarki ce hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra mala yace tamamuha wa huwa aktharul ashuddi shekar a'a wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra sai yake cewa ai sittatu shirin aqallu muddatul ham wa baqi aktharu muddatir rada wa qila a wani kaulin an ce in hamalat bihi sittatan aw tis'atan arda'athu al baqi wannan duk mun yi bayani malai ce an ce idan mace ta dauki ciki na da ta haihu a wata shida ko a wata tara to ragowar abin da ya rage na wata talatin din shi za ta shayar da ɗanta ma'ana kenan ma ba a kowane lokaci ake shayarwa shekara biyu ba ya danganta da lokacin da aka haihu in wata shida aka haihu to shine za a shayar shekara biyu in wata tara ne sai a shayar wata ashirin da ɗaya idan kuma shekara ɗaya ne to kaga sai a shayar wata goma sha takwas da haka da haka dai malai ce atul baqi ubangiji ya ce hatta idza balaga ashuddahu da haka da haka yaro har ya isa ƙarfinsa ai gaya li jumlatin muqaddara ana nufin makura na wata jumla a bakaddara ana ai wa asha hatta idza balaga ashuddahu Ɗan adam da haka zai ci gaba da rayuwa bayan uwarsa ta haife shi ta yaye shi da haka da haka kuma har sai ya kai karfin sa shine ashuddahu ai huwa kamalu quwwatihi shi karfin sa ya gama cika wanda karfin ɗan adam yana gama cika ne a lokacin da ya kai shekara 33 ko shekara 35 ko shekara arba'in a wani ƙauli na malamai wasu malaman sun ce ashud yana tabbatuwa ne lokacin da mutum ya kai shekara arba'in suka ce domin ƙarshen ayar shi dai fassara farkon ayar hatta za balaga da wa balaga na sana domin a wajaje da yawa a Qur'ani Allah yakan ce ashud ba tare da ya bayyana menene ma'anar ashud ba ma balaga ashuddahu atainahu hukuman wa ilma falamma balaga ashuddahu wastawa hukuman wa ilma amma anan ne kada yace falamma hatta idza balaga ashuddahu sai yace wa balaga 40 sana da haka wasu malamai sai suke ganin 40 sana shine fasarar balaga ashuddahu ma'ana lokacin da hankalin mutum ya cika lokacin da duk halittar mutum ta gama cika wannan kam yana faruwa ne a lokacin da mutum ya zama dan shekara 40 namiji ko mace duk mutumin da ya kai shekara 40 bai yi hankali ba ba zai hankali ba saboda an game masa halitta shi yasa bahaushe ya ce ba a yaban dan kuturu sai ya shekara arba'in da yatsu in ya kai shekara arba'in to halitta ta gama cika da tsawonka da dukkan wani girma na wani abu na jikinka da ka kai shekara arba'in an gama duk mutumin da shekara arba'in tsawonsa mita biyar to kai tsammanin a arba'in da biyar zai kara mita ɗaya a daga nan kuma sai dai ka tankwara sun maradada nahu sai kuma ka rinka baya wa man nu'ammirhu nulakkisu fil khalqi to da haka Allah ya ce da haka da haka hatta idza balaga ashuddahu har ya kai ya isa karfin sa an gane ko ai ha wa huwa aktharul ashuddi wa balaga 40 sanatan ya kai shekara 40 mala yace kamalu quwwatihi wa ra'ayihi shine hankalin mutum ya gama cika da hangen nesan sa sai yace aqalluhu 33 mafi karancin ashud shine shekara 33 wa balaga arba'ina sana ya kai shekara arba'in ai tamamuha hawa huwa aktharul ashud ya kai cika shekara arba'in to wannan ya kai makura kuma a irin wannan lokaci idan mutum ya dace ya yi hankali kala sai ka ji yana cewa rabbi auzi'ini ya Allah ka kimsa min ka bani dama ka bani iko an ashkura ni'mataka allati amta alai in gode wa ni'imar ka wacce kai ta goma shi da ita a gare ni wa na amala salihan in yi aiki na gari. an gane ko wa ala walidayya kai kuma in gode maka ni'imar da kai wa iyayena malai ce wahiyar tauhid ita ce ni'imar tauhidi wa na amala salihan in yi aiki na gari tardahu da zaka yadda da shi wa aslihi li fi dhurriyyati ya ubangiji ka kyautata min al'amura na a cikin zuriyata inni tubtu ilayka ni na tuba gare ka wa inni minal muslimin ni na daga cikin musulmai ma'ana yana tawassuli da musuluncinsa an gane ko akan yi tawassuli da musulunci akan yi tawassuli da imani ka ce ya Allah dan imanin da ne da kai ya Allah dan musuluncin da nake yi rabbana innana amanna rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma ashahidi kaga tawassuli ne bil iman to haka nan akan yi tawassuli bil islam inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني Minal Musulmi? to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce idan ɗan adam ya kai shekara arba'in har ya kai wannan mudda in ya kasance na kwarai to zaka je yana faɗar ire-iren waɗannan kalmomi ko da bai faɗe su da lafazin su ba zaka je yana faɗar su da ma'anarsu. Allah ka bani damar in gode wa ni'imar da kai mun da kuma ni'imar da kai wa iyayena ni'imar da kai mun ta yadda ka sani na zamo ɗa na gari ni'imar da kaiwa iyayena ta yadda ka sa suka zamo silar zuwa gare ni sannan kuma suka raya suka rayu akan tauhidi ni ma suka haife ni a cikin tauhidi ya ubangiji ka bani damar in yi aiki na garin da za ka yadda da shi kuma ni ma ka gyatta min al'amura na cikin zuriyata malai ce ai al-mukhlisina misla hadha abin nufi dai irin wannan abu da ake faɗa cikin aya waka ali abi bakr siddiq ya faru ga sayyidina abubakar as-siddiq fa innahu lamma balaga 40 sanatan domin sayyidina abubakar lokacin da ya cika shekara 40 ba'da sanataini min mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan shekara biyu da aiko annabi domin an aiko annabi abubakar yana dan shekara 38 ne shi kuma annabi yana shekara 40 da wannan malamai suka ce manzo Allah ya girma abubakar da shekara biyu da haka lokacin annabi yana 40 abubakar yana 38 to bayan an aiko annabi da shekara biyu abubakar ya cika shekara 40 to shine yake yin wannan addu'a cewa rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya malai ce wa qad amana abuhu abu quhafa alhalin mahaifin abubakar a lokacin ya musulunta wanda shine abu quhafa wa ummuhu ummul khairi haka ma mahaifiyarsa ita ma ta musulunta wacce ita ce ummul khairi thumma ibnuhu abdurrahman sai kuma ɗansa abdurrahman wa ibnu abdurrahman da kuma ɗan ɗan abdurrahman ɗin abu atiq wanda shine abu atiq fa a'taqa sakamakon wannan ni'ima da abubakar ya hanga ya hango cewa Allah ya masa ya musulunta iyayensa sun musulunta ƴaƴansa da jikokinsa duk sun musulunta fa a'taqa sai tatis tis'atan minal mu'minina bayi daga cikin mu'mine guda tara yu'azzabuna fillahi waɗanda ake ta musu azaba dan sun imani da Allah wa kana yatawadau duk da haka abubakar mutum ne mai tawadu'u wa yatlubu min Allahil kuma yana neman karin falala daga wajen Allah waɗansu malaman suka ce ayar gabaki ɗaya ta sauka ne sakamakon sayin na abubakar to amma magana mafi inganci ba haka bane ba domin da abubuwan da malam ya faɗa ɗin in za mu bi su daki daki a tarihi za mu ga cewa ba haka suka faru ga abubakar ba abubakar tare da cewa babansa ya musulunta babarsa ta musulunta amma sai bayan da aka yi hijira tukuna babansa da babarsa suka musulunta bal ma sai da aka zo fatuhu makka ita kuma ayar ta sauka ne tun a makka kaga kenan kafin ma musuluntar baban abubakar ta sauka kafin musuluntar babarsa da haka malamai suka ce ayar ta shafi abubakar ta shafi kowa ma ba ka cewa sanadiyar abubakar ayar ta sauka domin ayar ta sauka kafin waɗannan abubuwan su faru ga abubakar kan babansa ya musulunta kan babarsa ta musulunta kan ɗansa abdurrahman ya musulunta da sauransu an gane ko da haka ayar tana magana ne akan dukkan wanda Allah ya masa ni'ima irin wannan to ya kamata ya gode wa Allah wanda Abubakar kuma an masa irin wannan ni'ima kuma ya gode wa Allah subhanahu wataala Allah ya raya ka ka riski uba da uwa a raye wannan ba karamin ni'ima bace ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda iyayensa biyu suka rayu da shi ko ɗaya daga cikin su bai shiga aljanna ba to wannan ya shiga wuta kada Allah ya fitar da shi ka rayu da iyayenka dama ce ta ka shiga aljanna amma sai in ka sani shi yasa annabi ya ce da wani koma gida ka je kai jihadi bin iyaye ba karamin jihadi bane ne za samu ladan da wanda ya fita jihadi ma zai samu ko ma ka fi shi samu da haka ba karamin ni'ima ba ce Allah ya sanya hanyar shiga aljanna ka ta zama kusa da kai shine kasantuwa iyayenka suna tare da kai to sannan Allah madaukin sarki ya nufi iyayen naka da su zama musulmai da yawa daga cikin sahabbai sun iyayen iyayensu amma iyayen ba musulmai bane kai ba ma sahabbai ba wasu daga cikin annabawa annabi Ibrahim ya riski mahaifinsa amma mahaifin bai musulunta ba kaga wannan ko ba karamin tashin hankali bane wani zaka samu shi ya musulunta amma dan ya ki musulunta wannan ma ba karamin tashin hankali bane da yawa daga cikin sahabbai ƴaƴansu ba su musulunta ba kai har daga cikin annabawa dan annabi Nuhu ba musulmi bane amma kai Allah ya nufe ka kai musulmi babanka musulmi babanka musulma kuma ku yi tsawon rai tare wannan ai ba karamin ni'ima bace goma da goma sai dan gata in ji bahaushe goma da goma sai dan gata ma'ana idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai jarabbe ka ta waɗannan fuskokin wani za ka ga babansa musulmi ne babarsa musulma ce amma sun mutu suna yana yaro bai ji daɗinsu ba bai ji ɗuminsu ba bai san su ba wani zaka iya samun baban musulmi ne dan eh, babar musulma ce amma shi kuma yana dan shekara ashirin zai mutu ko ashirin da biyar kaga bai ci moriyar ya kai shekara ya yayi ayyukan alheri da biyayya ga iyaye ya samu lada mai yawa ba to amma a ce duk Allah ya maka wannan ai kaga ba karamin abu Allah ya maka na alheri ba حتى إذا بلغ balaga وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك alayyawa أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ما لم يسكتي ونن آير tana nuna duk mutumin da ya kai shekara arba'in to ya kamata ya shiga taitayinsa ya kamata ibadar ka ta canja ya kamata ka fara shirin naɗe kayanka ba baza su ba a duniya amma za ka tarar waɗansu yanzu sai shekara arba'in hamsin sittin saba'in ma suke jin duniyar kamar sabuwa ce yau a wajensu domin duk mutumin da ya kai shekara arba'in to galibi ba gaba ake ba me ake baya ake kuma abubakar sai da ya kai shekara arba'in ya yi wannan addu'ar ko dukkan wanda ya kai shekara arba'in ake so ya rinka wannan addu'ar kaga kamar koyarwa ce shi ya mala ya ce yana daga cikin abin da ake so mutumin da ya kai shekara arba'in yake yawaita wannan addu'ar hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal musulmi. mana idan ka kai shekara arba'in to ka rinka yawaita wannan zikiri ko wannan addu'a kuma ba kawai nana tashi da baki ba ka rinka fahimtar meye ma'anarsa kuma ka rinka aiki da shi ya Allah ka bani damar in maka godiya bisa ga wannan ni'imar da kai min ka raya ni shekara arba'in ka sa na riski na ne kaza ne kaza ubangiji ka taimaka min in sauke nauyin da ka dora min game da zuriyata game da 'ya'yana in rinka aiki na garin da kake so ya Allah ni na tuba gare ka ya Allah ni ina daga cikin waɗanda suka yi imani da kai da haka wannan aya tana nuna mana cewa mu gode wa Allah cikin ni'imomin da ya mana sannan kuma a lokacin da muka kai shekara arba'in to ya kamata mu shiga taitayinmu mu san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gata ba karamin gata ba aya ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta sai Allah ya ce أولئك الذين نتقبل عنهم حسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وبنجي يتي أولئك إرم ما ɗabi'a na idan sun kai shekara arba'in suke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su damar su masa godiya bisa ga ni'imar da ya musu da iyaye da sauransu Allah ya ce na taƙabbalu anhum su ne muke karɓa musu ahsana ma ma’amilu mafi kyawun abin da suka aikata malai yace ai alqailuna hadha alqaul Abubakrin wa Gairu. ana nufin masu faɗa irin wannan magana irin sayyidina abubakar da waninsa na taqabbalu anhum ahsana ma amilu muna karɓa musu mafi kyawun abin da suka aikata malai ce bin nuni an karanta na taqabbalu da nun almaftuha mai fataha mabniyan lil fa'il ya zama fi'ilin da aka ambaci fa'ilansa ma'ana idan an ce na taƙabbalu kaga sai ya zama cewa fa'ilin shi ne Allahu to kaga fi'ilin ya zama mabniyin lil ma'alum mabniyin lil fa'il wa nasbu ahsana kuma anan za a yi wa kalmar ahsana nasba sai ta zama ita ce maf'ulun bihi na taqabbalu hannu a ahsana ma amilu kaga na taqabbalu fi'il fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu ahsana sai zama maf'ulun bihi an gane ko mala ce alal maf'ul bihi in an yi wa ahsana nasba to zai zama shine maf'ulin bihi wa kadhalika natajawazu haka nan ma kalmar natajawazu ita ma an karanta ta da nun mala ce fi qira'atin biya'in madmuma amma a wata qira'ar dukkan wajajen guda biyu an karanta su da ya'un mai damma shine ula'ika allazina yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu wa yutajawazu an an gane ko wa jawazu an sayi sayyi'atihim shine mala biya in madmuma mabniyan lilma koli, wa rabu ahsanu in ka karanta yi ta yutajawaz sai zama fi'ili ne mabniyan lilma majhul to kaga sai zama a ahsanu shine na'ibul fa'il da haka zai zama mai damma kenan shine wa rabbi ahsanu mala yace wa bi fathil ya wa nasbi ahsan an karanta kuma ya taƙabbalu da ya tajawazu to a nan ma dai ahasana an yi mata fataha domin fa'ilin a can sai ya zama shine shi ma Allahu kuma a hasana sai ya zama shine maf'ulun bihi shine ma laice wal fa'ilu Allahu wa ahsan bi ma'ana hasan to kalmar ahsan ana nufin mafi kyawu za mu karɓa musu mafi kyawun abin da suka aikata to sai malamai suka ce kenan aiki ba mai kyau Allah yake karɓa ba sai me mafi kyau to amma waɗansu malaman sai suka ce a kalmar ahsan anan bi ma'ana hasan domin so da dama ta tafdil tana zuwa ba da ma'anarta ba a madadin a ce mafi kyau to sai a ce kyakkyawan abin da suka aikata ba ga mafi kyau ba domin duk aikin da Allah madaukakin sarki bawa ya aikata in dai mai kyau ne Allah yana karba to amma waɗansu malaman suka ce a ayyuka mataki mataki ne akwai mai kyau akwai mara kyau akwai kuma mafi kyau akwai kuma mafi muni to mai kyau shine abin da Allah ya ce ka yi amma ba zai baka lada ba in ka yi kuma in baka yi ba babu alhaki shine mubahi kenan an gane ko to amma mafi kyau shine abin da Allah ya wajabta maka kai in kai zai baka lada in baka yi ba kuma zai kama ka da alhaki wanda kuma wannan shine abin da Allah ya halicci bayi dan su allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum sai ce ahsanu ahsanu ba hasanu amalan ba ahsanu amala an gane ko وهو الذي خلق هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ذاك أحسن شيء الله يكي كربا ذاك إلهم وأنن سوني وأن ذا مكربا مسو ما في كاو أمن دسكي أي كتاوا وأن سما لمن سكتي ما في كاو شيني فرلا kyakkyawa kuma shine na filfili to shi su farillai ba a magana su sai bayan me a su na filfili ba a magana su sai bayan farillai sun samu matsala amma in farilla bata samu matsala ba ba a maganar nafila idan an je lahira yi nafilfili kayi farillai na farillan za a fara tambaye ka kafin nafilfilin Allah ba zai tambaye ka akan sallar walaha ba amma zai tambaye ka akan sallar asuba ba zai tambaye ka akan sallar qiyamul layli ba amma zai tambaye ka sallar isha da magariba da haka wani sai kaga yana sakaci da isha da magariba amma yana da kokarin ya tashi da daddare ya ta nafilfili gwanda ka bar nafilfilin kai bacci amma kai magariba kada isha akan lokaci cikin jama'a domin waɗannan su ne asali wancan kuwa gushe ne daɗin gudu to da ka Allah ya ce ulai na nataqabbalu an ahsana ma amilu irin waɗannan su ne waɗanda muke karɓa musu mafi kyawun abin da suka aikata wa zuwa an sayyi'atihim kuma muke kau da kai gaburan munanan su fi ashabil janna cikin yan aljanna wanda wannan ya nuna cewa ɗan aljanna ma yana da laifuffuka amma me yasa laifuffukan ba za su hana shi shiga aljanna ba saboda kyawawan sun fi me munana ayyukan alherin sun rinjayi na sharrin fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina kasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ma'ana dai wanda ayyukan ayyukansa kyawawa suka furin jaye to shine dan aljanna ba wai ana nufin bayi da na sharri ba in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kai mafi kyawu to sai Allah ya kyale maka ƙanana ƙananan munanan in ka nisanci manya manyan shi kuma sai ya fi ƙanana ƙanana da haka wani tajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna malai ce hal ai na fi jam'ihim waɗanda za su shiga cikin ƙidanyar 'yan aljanna wa'ad as-sidq kanu yu'adun wannan alƙawarin gaskiya kenan wanda aka yi wa bayi shi tun a duniya malai ce fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah wa'ada Allahu lil mu'minina wal mu'minati jannat Allah yawa mumine maza da mumine mata alkawarin aljanna wakila qila alwa'du huwa qawluhu nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayi'atihim a wani kaulin malaman tafsiri suka ce alkawarin ya fito ne a cikin fadin nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawaz zuwa karshen aya wa huwa aidan min almunzirin alladhina nasahu lillahi wa lirasulihi kuma hakika me wannan ɗabi'a yana daga cikin masu gargadi waɗanda aka yi wa gargadi kuma gargadin ya musu amfani suka karbi nasihar Allah suka karbi nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah